To jama'a barkan ku da hantsi da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan hantsi kan mita 17 da mita 25 da mita 60. A jihuriyar Nijar ana jima'a tashar biyu a Africa kan mita 200.5 a zangon FM da kuma a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niya kwani ana kuma samun ma'adunar gizo ta intanet a hasu.com da sashen hasu.com To jama'a ka da huta mun ji daɗi da kuka samu damar cakku wannan tashar tamu a wannan safiya Aliyu Mustapha Sokoto ne da Baba Yakubu Bakiri muka dawo da shirin na hantsi. To bayan labarin duniya za mu je Borno ku ji cewa kwamitin da uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha buhari ta kafa da tallafa waɗanda rikicin boko haram daidaita sun soma zaga wasu ƙananan hukumomin da suka soma komawa don taimaka irin waɗannan mata da rikicin boko haram ɗin ya daidaita to za mu ji wuraren da suka je da kuma tsarabar da suka kai musu kuma tun da yau larbaci muna da shirin maimaitawa shirin ciki da gaskiya da kuma shirin jaridan kamaru sannan da ra'ayoyinku amma duk sai bayan labaran duniya fa assalamu alaikum jama'a kusoshin jam'iyya mai mulki a gambia sun nemi kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 1 ga watan disamba biyo bayan rashin nasarar shugabansu da farko shugaba ya jami'a ya amince da shan kayi kuma har ya taya mai nasara adama baro murna amma daga bisani sai ya janye amincewar nasa a ranar juma'a ta gabata inda ya yi korafi game da kurakurai da ya ce jami'an zaben suka gano kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai lokaci ne da tawagar shugabannin kasashen afirka ta yamma suka isa ƙasar ta gambia don ba shugaba jami'in shawara ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin kasar shugaban najeriya muhammadu buhari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa shugaba jami'in ya yi wa tawagar tasu tarbo mai kyau tuntuni ne dai jami'an tsaro suka shiga ofishin hukumar zaben na kasa kuma suka umarci shugaban hukumar da ya bar ofishin kuma sun killace ginin suka hana kowa shiga wurin mayakan 'yan tawayen siriya da kuma gwamnatin siriya sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don ba da daman kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga gabashin birnin aleppo a yayin da rasha take cewa gwamnatin bashir al-assad ta kawo ƙarshen hare-harenta a kan birnin kakakin ƙungiyar 'yan tawayen al din al-zinc al zinc da ake kira yasir al-yusuf shine ya bayyana yarjejeniya a jiya talata a wanda kasashen rasha da turkiya suka shiga tsakani wadda za ta fara aiki nan da wasu sa'o'i masu zuwa jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali churkin ya tabbatar wa manema labarai da wannan yarjejeniyar duk tun kafin zaman gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a kan birnin aleppo wanda kasashen faransa da birtaniya suka kira jakadan ya ce sun samu labarin tsagaita ayyukan soji a gabashin birnin aleppo kuma yankin ya sake komawa ƙarƙashin rikon gwamnati don haka za iya gudanar da manyan ayyukan agaji a yankin kirkin ya ce akasarin mayaka suna barin gabashin birnin aleppo suna komawa garin idlib sai dai kuma manzon majalisar ɗinkin duniya a siriya stefan de mistura ya bayyana da musa ganin yana cewa garin na idlib zai iya zama wurin da munanan hare-haren za su koma ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin kunar bakin wake a wata cocin katolika da ke birnin cairo inda mutane akalla 25 suka hallaka a wani sako da ta aika a kan yanar gizo a jiya talata kungiyar ta 'yan ta'adda ta yi shaidin cewa tana niyyar kai karin hare-hare nan gaba musamman a kan abin da ta kira kafurai da masu ridda a misira da wasu wurare na daban hotuna da talbijin ya dauka ya nuno wanda ake tuhuma yana tafiya zuwa cikin cocin kafin ya tarwatsa kansa ƙungiyar isis ta ba da sunansa abu abdullah almasri wanda ake kyauta zaton sunan boge ne ba na gaskiya ba to amma to ranar litinin shugaban misra abdul fatah al-sisi ya ce sun gano dan kunar bakin waken dan shekaru 22 ne da haihuwa mai suna muhammad shafiq muhammad mustapha hukumomi a misra sun kama mutane hudu da ake tuhuma suna da hannu a wannan hari kuma suna nan suna neman ƙarin mutane da ake jin suna sun taka rawa a cikin wannan harin kunar bakin wake shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya bada sanarwar nada shugaban kamfanin man fetur na exxonmobil mai suna rex tillerson a matsayin sabon sakataren harkokin wajen amurka tillerson wanda ya kasance aboki na shugaban rasha ya kwashe kimanin shekaru 41 yana aiki a wannan kamfanin man fetur din na exxonmobil mobil trump ya ce tillerson masani ne a harkar gudanar da wannan kamfani da ke ɗaya daga cikin wato manyan kamfuna na man fetur a duniya kuma wannan na da muhimmanci ga kwarewarsa ta gudanar da ma'aikatan harkokin wajen amurka sai dai ana sa ran cewa hudun tillerson da shugaban rasha vladimir putin za ta iya zama wani abin damuwa a cewar wato sanata john mccain wanda shugaba ne na kwamitin soja a majalisar dattawa wanda ya yi magana a ranar lahadi kan wannan lamarin shi ma wani dan majalisar dattawa kuma dan jam'iyyar republican marco rubio ya ce ko da yake rex tillerson wato dan kasuwa ne mai daraja amma duk da haka yana da damuwa akan wannan mukami da aka bashi. shi amurka ta ce za ta fasa sayarwa saudiya da makamai masu linzami a matsayin martani ga rawa da saudiya din take takawa a yakin basasa da ake a kasar yaman wanda ya hallaka dubban fararen hula wasu kafofin gwamnati ta amurka sun ce shugaba barack obama ya ɗaura aniyar soke wannan ciniki duk da cewa saudiya babbar ƙawa ce ta amurka bugu da ƙari wannan shawara da amurka ta ɗauka za ta iya shafan zumuncin amurka da saudiya a daidai lokacin da sabuwar gwamnati mai shigowa ta zababin shugaba mai jiran gado donald trump ke shirin ɗaukar ragaman shugabancin amurka gaishe ka baba koma makeri da labaran duniya daga washington kuma da lam to rahotonmu na farko daga jihar borno ya samu asali inda wata kungiya da matar shugaban najeriya to hajiya aisha buhari ta kafa domin su tallafa wa mutanen da sha'anin boko haram ya shafe su ta je ta ziyarci wasu yankuna na kananan hukumomin wannan jiha. Ya zaka dai wannan kwamiti sun zaga wasu kananan hukumomi guda biyar da ke fadin jihar Borno inda sukan tallafa mata ɗari uku a kowace karamar hukuma da kayayyakin abinci wanda yana da shinkafa da taliya da indomi da madara da man goge hakori da dai wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum da ake amfani da su a gida. A jiya ne ma dai wannan kwamiti suka ziyarci karamar hukumar Magumeri da ke arewacin Borno inda suka tallafa irin waɗannan mata da suka soma komawa gidajensu da a baya rikicin Boko Haram ya sa su ficewa daga garin wanda aka mika wa kowace kayan tallafin a hannunta honorable zuwaira gambori ita ce sakataren wannan kwamiti da yanzu haka ke rabon waɗannan kaya yanzu an lura kamar yadda wasu sun fara komawa local government areas ɗinsu so ita matan shugaban ƙasa ta ce ya kamata a bi mutanen nan ƙauyukansu domin ta hakan ana ƙara musu kuzarin don su koma gida ta haka kuma ana tallafa musu da kayan abinci da na masarufi cikin kwana uku yanzu mun raba ma local government guda biyar kaya da goza da askira uba mafa dikwa da magumiri a yadda na faɗa mun ba mata 300 in ka duba kowane gida akwai kamar mutum biyar kaga an ciyar da kusan mutum dubu da biyar a kowane local government kamar kuna shirin faɗaɗa wannan taimako ne ga wasu ƙananan hukumomi ko kuma kun tsaya waɗannan ƙananan hukumomi biyar kawai a'a duk kananan um, hukuman da ƙaramin hukuman da jama'ansa sun koma gida za mu bi su inda ba mu iya zuwa ba za mu gayyace su su zo mu mika musu don kire kawai me yasa kuka mai da hankali kan mata kaɗai ka ji cewa kuma wannan abin ya shafi mata da maza eh to a takaice dai a cikin wannan halin da muke muka tsinci kan mata sun fi yawa mata su suke tare da 'ya'yansu mata su mazan ko da sun je nema mata su suke rike da gida ala misali jiya da muka je mafa mun tarar da mata da yara wajen 900 ba namiji ko ɗaya yawanci mazan sun gudu so in dai ka tallafa ma mace tabbas iyalin gaba ɗaya ka tallafa ma koya irin wannan da mata suka karbi wannan tallafi ke ji ne? Wallahi mun gode sosai Allah ya bar su mu ma Allah ya sa mu raya marayun mu a hannun mu. Kamar ki rasa mai gidanki ne ke? Eh na rasa mai. Na marayun guda nawa ke da shi? Guda biyar. Ga shi me da me aka baku ne yanzu? Gashi nan abinci turin ba abin da babu Allah ya saka ba abin da za mu. Sunana Fanta Falmata Alhaji. Mun gode Allah mun gode Allah ya sa shi da alheri da godiya shi gwamna gabo shugaban kasa ya lanza ya gode yana kashin fitima ya lanza ya gode yana Allah ya kasar alheri Allah ya sa mu gama lafiya an gode kamar akwai yaya ke da suke gaban ki wanda ke kula da su akwai yara na akwai yara bakwai ne eh tara tukun biyu sun da su bakwai suna nan mahaifinsu ba shiko Shi ko shugaban karamar hukumar magumerin Honorable Bukar Abdulkadir godiya wa Ubangiji game da irin wannan samun zaman lafiya da ke dawowa sannan a hankali. Alhamdulillah mun gode wa Allah maɗaukacin sarki alhamdulillah ya bamu zaman lafiya ko da lokacin da ana hargitsi ana hayaniya ma na karamar hukumar magumeri alhamdulillah Allah ya kare shi da wannan fitina kuma duk inda wannan hukuma fitinan ya same su muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abin shugaban gaban hukumar magumeri honorable bukar abdulkadir kenan ke nuna farin cikinsa game da samun zaman lafiyar da aka yi musamman ma a wannan yanki nasa da kuma wasu wuraren haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. idan za ka bi rigima kai ce kai kafi son ai haka To gaishe ka Haruna. Mm. To kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na murya Amurka ne daga Washington DC. Kafin ku ji shirin mu na gaba ga wannan. Tafiya madalla to yanzu kuma sai mai wa shirinmu na ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum a makon da ya shige mun ji malam dauda ya fara mana bayanin yadda ya koma ƙauyen su mai suna muyangal da kuma yadda ya samu labarin yadda wasu mutane uku waɗanda ya san su sosai suka yi wa matarsa fyaɗe har suka yi barazana idan ta faɗa za su kashe ta ɗaya daga cikinsu ma kamar suriki ne yake ga shi dauda da kuma matarsa amina domin akwai wata ɗiyarsu da suka bashi ya aurar ma da wani ɗan uwansa a bayan da wata kotun da ke unguwar tudun alkali a bauchi ta ba da belinsu biyu daga cikin waɗanda suka yi ma matar fyaɗe wato umar soja da usman sun je suka taras da mijinta dauda a gida a cikin dare ga bayanin da ya yi na abubuwan da suka faru a ce shi ba damuwa sa daukar yarinya ba ne damuwa sa daukar raina ne da ya koma gida ko sa turo mun usman da soja na yi sallah umaru soja mm. na yi sallah magariba na yi lisha na kwanta ban yi bacci ba ma ana hira waje mm. ko na jan buga mun gaurin kofa dama kullewai matana tana ce ita har ga Allah tunda aka mata wannan abu fa ita fa bata daddara ba fa ina ce da wasa ne abun na ce ba komai ba komai don Allah ki hakuri ci gaba da zaman mu tana ce wallahi ta bar daddara ba ah sai aka buga kofa kafin daga kai na kawai sana ga toshi guda biyu sun hasko ne aka kawai ina zuwa wasu ma ina tashi daga kan gado na sai ce in kwanta na ce masa dan Allah kai hakuri yace ka kwanta na ce maka na ce kai hakuri mala ce ka kwanta na gaya maka sai da muka haka da shi baki uku kai na ce ba zan kwanta ba in kwanta kashe ni ba zan kwanta ba sanar rungume shi kawai duk da wukansa da na rungume sa na daka shi a ƙasa ya samu ya tashi wannan da ya ɗora mun itace sai na sake shi sai na koma kan wancan to shi ne mati ya tare ni a nan usman shi ya cire mu wannan hannu shi usman na kallon shi ka ga da shi ya cire mu wannan hannu ya sassare ni a nan da nan duk dai ba su kakama ni ba sun daga ciki na kada shi na koma kan sojan shi ma na kama shi na kada shi sai na rufa su a ɗakina sai na yi waje lokacin jini yana zuba kamar yaya kawai na jin ɗuminsa kamar an girka ruwan zafi sai na yi tunanin cewa wannan jini na da yake zuban nan idan na yi minti uku da tare da su idan na faɗi za su sani da har ga Allah sai an kashe ni ina ba su tambaye ni wani abu ba ba kawo wani abu ba su dai kawai sun zo su kashe za su kashe ni kawai kwanta kashe ni na samu Allah ya taimake ni da nisan kwana kawai sai Allah ya fi da ni daga cikin wannan ɗakin lokacin mata na ita ta yi guduma hmm. tana ta kan kwalala daga ba ta dauka ma sun kace sai ta gani a bayanta ina da ɗaya sanda na hmm. na ce mata amma na fita hannun amma fa amma sun cire mu hannu sai ta ce to yanzu wane ka shiga ɗaki makwabci na na ce ni wallahi ba zan iya shiga ɗaki yanzu ba in shiga ɗaki su sake dawa su rufa ne cikin ɗaki ba zan iya ba na ce mu yi cikin jama'a kawai mu yi cikin mutane to sai muka yi cikin mutane aka tambayi nasa wanda suka sare ni na ce masu nasa ne umaru soja ne da su suka yi wannan rauni shi dukan sanduna umaru soja shi yake mun dukan sanda shi usman shi yake sarana da wannan addan shi ya riƙe adda har ga allah shi ya riƙe adda to da aka ji ma wannan rauni ni kuka je asibiti ne kuka je ko kuma ya kai eh, da aka sare ni na gudu sai na je cikin makwabtanmu sun na shiga abun da ya taru sai aka taru a kaina jama'a maza da mata aka haɗu dai a rasa yadda za a yi sai aka gudu aka je aka daga aka je wajen sarki na tukuna sarkin munyangal aka karanta masa bai ce zai zo ba bai ce ba zai zo ba aka je aka gudu aka je wajen wani dan danga sace ce ba zai zo ba amma mu tafi wajen alhaji halilu shi wane ne alhaji ali na dan dan ne shi dan banga ne na yola doka kenan yawwa to shine da aka je wani aka ce ba za su zo ba saka gudu aka je waje yayan aka ce masa ga abun da fara da kanin safa mm. shine ya dauko mashin da gudu shi ma da ya zo ya samu hannuna an sauke ta a ƙasa tana gabana ina kallon hannu a ƙasa ina duba guntun nan ina duba kuma wannan hannu a ƙasa gaba da hankali na ga tashi kawai mm. jini yana ta murɗa ne to sai ce ka wanda suka sare ka ne na ce masa yana sani ya ce to yanzu a bar maganar sara nan tukun a tafi asibiti muka zo muka tafo muka shiga yola doka aka je aka daga alhaji halilu dan danga dan bijilinti ya zo sami yana kwance aka yi maganar mota duk a lokacin na san da ake yi aka yi maganar cinikin kuɗin mota suka ce ba su naira dubu bakwai zuwa bauchi zuwa bauchi mm. aka ba su naira dubu bakwai na shi a ɗauko ni lafiya na fi naira dubu bakwai din nan aka ɗauko mu muka zo bauchi misalin karfe uku muka zo wajen tanshi ko mm. aka samu yan sanda shi laji halilu a matsayin yawa police station mm. shi a matsayin sa dan vigilante mm. ya je samu yan sandan ya karanta masu ga abun da yake tafiya ga abun da yake tafiya shi ne dan sanda ya shige gaban mu muna bin sa mota zuwa wannan asibiti suka gabatar da bayaninmu da mu gaba daya ma likitoci da hannunsu shi kafin na aka karbe mu yawwa na kwana waje na karasa kwana waje aka yi mun jinya sai da safe na lokacin ma sai da gari ya waye jinin na yaƙi ya tsaya tun cikin dare nan su toshe nan na ya budu su toshe nan na ya budu shine suka ɗauki wani karafu guda biyu sai suka tura cikin jinjiyoyin jinin nan da suka bar mun karfin guda biyu lokacin da aka samu jini ya tsaya kafin nan suka yi wani hikima hikima ke lokacin sai daga baya na kwana biyu ka tsaka ka daura mu ruwan jini leda biyu ka sake cewa za a kara mun labata ledan banda ruwa ruwa ka yana gani ya kai buta goma na sha ina gani ma zai fi goma mm-hmm. banda allurai sai washe gari kuma aka kashe to yanzu abin da za a yi mun aiki ka ɗauke na ka kai ni ni kaɗai a wajen daga ni sai allah sai masu yin jinya na su kai min aiki suka ce sai don ba su naira dubu goma kafin nan su ɗinka wannan hannu to kuɗi na ba su cika dunar asibiti ne asibitin na gidan saman nan eh ban taba zuwa gurin ba wannan mun hau sama can aka sauko da mu ƙasa aka mana aiki da hankali asibitin gwamnatin tarayya kenan yawa to shine to shine suka ce ba su naira dubu goma aka ba su suka je suka yi mun aikin hannu suka fito da ni daga cikin wajen bayan ban san ma inda nake ba to shine lokacin da suka dauko ni sai suka damga ma iyali na ni kenan tana ganin cewa lokacin ta ce ni ba na ma motsi ni ban sani ma ba sai daga bayan dauko ni an kai ni can kasa kafin na na gane inda nake hankali na lokacin ya dawo na kai karanta mata ya aka yi kuma na gani da ganan inda nake yanzu ta ce a lokacin da aka ɗauke ana tura ni a wani ɗan keke ba da rai ta kama ba ta ɗauka ma zan tashi ba to allah ya taimake ni kuma gani na tashi mm. na so mu samun lafiya yanzu to shine a lokacin nake karanta ma hukumar nan ni har ga allah wani bangare ta mun adalci wani bangare ba ta mun adalci ba mm. don har ga allah idan an san mai laifi ya aikata laifi bai kamata ba an sai ya yi laifi a bashi kwana da kwanakai ba su kama mu wayannan mutanen ba sai ma na ce ni a zuciya na ma wayannan mutanen ba za ma kama su ma ba na karanta mu wannan yan sanda haka shi ni har ga Allah hukuma ma ni har ga Allah akwai inda ba ta mun adalci ba akwai layin da ta mun adalci ko ta ina ta muka adalci ta ina ta mun adalci ne ta karbe ni a jinya ana mun jinya an kawo ni bangaren jinya likitoci sun karbe ni kaga wannan waje idan ta ce ba za ta sa hannu ba za yi ajiye ne amma tun da ta sa hannu an karbe ni kaga a wannan layin duk ce mutunci zan ce amma mutunci amma tun da na ce ga masu laifi sun tambaye ni bangaren masu laifi na san su na ce masu na san su mutum nawa na ce mutum biyu ne wani da wani ne me ya kamata yi sa kama musu da gaggawa kasu gudu kuma su din nan ne wanda suka yi fyaɗe wa mata kuma su ne dama su din ne ba wani ne kai din nan baka zauna da su a kotu ba ne ban zanna da su ba mhm. ban zanna da su a kotu ba gaba ɗaya abun namu in mun zo kotun mukan gani kawai a wasu abubuwa wanda suke tafiya ba gaskiya ka kula ma ba kotun ma ba inda gaskiya ka kula za a neme ni za a nemi iyali na za a neme su koda suna da lauyan ma in gabatar da damuwa na su gabatar da nasu koda za su yi musu ma sai mu wannan zama da su amma su kadai suke zama a su mu ba mu zanna ma ba mu za mu zo ne kawai mu asaran kuɗin motar mu alkali dai bai shaurari ta bakin ku a wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah tunda bai yi magana da ni ba amma ina kallon sana kallo na masu sauraro a shirinmu na gaba za mu nemi jin bayanin yadda ake ciki game da su waɗannan mutane da suka yi ƙoƙarin su kashe dauda wato umaru soja da kuma usman a huta lafiya. To madalla, yanzu kuma bari mu ji abin da jaridun ƙasar Kamaru suka fi mai da hankali a kai a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridan namu ne da jaridan The Post an da ta mana tsokaci kan yadda 'ya'yan jam'iyyar NDPC ko CPDM ta shugaba biya suka tashi daga birnin Yawunde suka jira a birnin Baminda domin yin babban taron su amma jama'an birnin na Baminda suka yi musu koran kare. Za ku mu reka jaridan nan ta Los Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta labata mana cewar tattalin arzikin al'umman jihar Arewa mai nisa ya taɓarɓare sanadiyan hare-hare na maharan Boko Haram amma sun kai kokensu ga gwamnatin ƙasar ta Kamaru. Za mu sake hango jaridar nan ta Edem. Ita kuma ta rubuto mana cewar babban limamin cocin Katolika na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Christian Tomi, ya yi kira ga gwamnatin ƙasar ta Kamaru da ta gaggauta zama a kan teburin shawara da dattawan bangaren Ingilishi domin sasantawa in ba haka ba wankin hula zai iya kai su dare sai kuma jaridan independent anda ita kuma ta labata mana cewar a birnin baminda da garin boya 'yan ta da kayan baya suna ta kona tutan kasar jamhuriyar kamaru kuma suna ta ciccire tutotin suna sanya tutar su sun ce yanzu fa abin ya ishe su za mu jefa idanu ne cikin jaridan integration an da ita kuma ta tsegunta mana cewar kasashen nahiyar afirka ta tsakiya wanda ake kira semak a dunkule za su yi wani babban taron su a birnin yawunde na ganin cewa ko za sake karya darajar kudin sefa a shekara na 2017 sai kuma jaridan kalara anda ta yi suka kan yadda kungiyar kare hakkin gidajen jaridu da na radiyo na ƙasar jamhuriyar kamaru sai suke wuce gona da iri wajen rufe gidajen jaridu da gidajen radiyo da suke yi a kasar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar ta Nouvelle Expression, anda ita kuma ta yi mana bayani kan yadda kungiyar Amnesty International suke kuka kan yadda dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suke yin amfani da karfin tuwo ko karfin da ya wuce kima akan waɗanda suke bore a jihar Baminda, Boya da garin Kumba domin suna neman hakkinsu. Muhammad Awal Garba, mun muryar Amurka daga kasar Kamaru. To gaishe kawar sai kuma ra'ayoyinku. Assalamu alaikum Isa Hassan ne daga Lumumbashi. Wato mutanen Gambia ba komai yi muku wannan abun ba illa wauta. Mutum ya ansa cewa ya sha kayi kuma ya taya wanda ya ci murna. sai ku dinga yayya ga hotonsa wa'anda suke fursuna da aka sako su dinga cewa za a kama shi yanzu muka samu sabuwar gambiya yanzu muka samu indipenda yanzu muka samu abu kaza wannan mutumin za mu tuntuncinsa za mu yi kaza to shi wawa ne. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka sunana muhammed bello sabon dawa zakka safanan jihar katsina. a ra'ayina a yau godiya zan yi ga gwamnatin jihar katsina gwamnatin gwamna aminu bello masari tare da ainihin fulani makiyaya mazauna daji da allah taimake mu suka cimma matsaya a zanna lahiya a sasanta a daina sace-sacen dabbobi da kashe mutane da ɗauke musu dukiya da asarar rayuka da ta dukiya godiya nike yi ga gwamna aminu bello masari da ya kaddamar da wannan ainihin zaman lahiya tsakanin fulani makiyaya da manoma a ƙarƙashin sakataren gwamnati jihar katsina allah ya ja zamanin gwamnatin jihar katsina allah kuma ya kara zaunar da katsina lafiya da najeriya da kuma duniya baki daya mai magana galla sabon dawa zakana gode sashen hausa na amurka To ma da to yanzu ga labari a takaici. kusoshin jam'iyya mai mulki a gambia sun nemi kotun koli ta na kasa ta watsi da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 1 ga watan disamba biyu bayan rashin nasarar shugabansu da farko shugaba ya jami ya amince da shan kayi har ma ya taya mai nasara adama baro murna amma daga bisani sai ya janye amincewar nasa a ranar juma'a da ta gabata inda ya korafi game da kurakurai da ya ce jami'an zaben suka gano kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai lokaci ne da tawagar shugabannin kasashen afirka ta yamma suka isa a ƙasar ta gambiya don ba shugaba jami'ai shawara ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin ƙasar. mayakan 'yan tawaye da gwamnatin siriya sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta don ba da damar kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga gabashin birnin aleppo a yayin da rasha take cewar gwamnatin bashar al-assad ta kawo ƙarshen hare-harenta a kan birnin kakakin ƙungiyar 'yan tawaye din al-zink da ake kira yasir al-yusuf shine ya bayyana yarjejeniyar ajiya talata wanda kasashen rasha da turkiya suka shiga tsakani wanda za ta fara aiki nan da sa'o'i masu zuwa kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin wake a wata cocin katolika da ke birnin cairo inda mutane a ƙalla 25 suka hallaka a wani sako da ta aika a kan yanar gizo a jiya talata kungiyar 'yan ta'addan ta yi kashedin cewa tana niyan kai ƙarin hare-hare nan gaba musamman ma a kan abin da ta kira wato kafirai da masu ridda a misra da wasu wurare na daban to a gaishe ka baba ya kuma kyari kenan da labarin mata gace wanda da shi muka zo inda za mu ja aya shirin wannan lokaci na hantsi sai can da la'asar misalin karfe hudu kenan agogon najeriya nijar kamar da chad muna fatan mu da muku da su sababbin labarai da rahotanni da shirye-shirye a yanzu kama madadin dukkan mu a nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc inda muke misalin karfe biyu da rabi daidai na dare ko musamman shi baba ya ku makeri din da kuma wanda ya bada umarni malam suleiman abu sannan da injiniya din mu charles aliyu mustapha sakwata ne muke fatan mu baku lami lafiya tare da fatan alheri sai mun dawo a huta lafiya